بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين تزامي درسينا عشر دبيو تكن كراتمنا القواعد الكبرى العز ابن عبد السلام زام تاش منا تكن قائدر الموازنة بين المصالح والمفاسد زام شقا عند ya yi tafri'i reshe da ya magana akan fa'ida akan wato ma'anar hikima da akan ma'anar hikima a cikin shari'a da kuma da ma'anar ta'aluga da kuma ma'anarta a cikin shari'a da kuma yadda ake shari'a ta zo da jalbul masalih da dar'ul mafasid na'am na'am yau 27 ga watan Zulhijja hijira ta 1447 kuma sha ga watan shida sha biyu wata shekara ta 2026 na'am bismillah alhamdulillah والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد فيقول المسلم رحمه الله fa'ida. na'am <coughs> wannan wannan fa'ida ce wani reshe ne zai kawo a da yake da alaka da wato yin muwazana tsakanin abubuwan da suke na maslaha da abubuwan da suke na barna na'am na'am abinda ake ce ma hikima a harshen larabci shine alman'u hanawa mawaki ce. abani hanifa ta ahkimu su faha'akum eh inni akhafu alaikum an aghdiba ai imna'uhum abani hanifa ta ya ku banu hanifa ahkimu su faha'akum wa ku hana wato masu wauta a cikinku wato ku hana su su ce za su taɓa ni inni kafu alaikum an inni kafu alaikumu an ba ina ji muku tsoron ne fushi za a samu matsala eh wannan ban san wa li jarir na'am yana cikin diwanin jarir kaga sai a ahkimu daga ahkama saboda haka asalin al-ihkam da Atahkim tahkim al hanawa shi ake ce ma alkali alhakam. saboda yana hana a kwace mai haƙƙi haƙƙinsa wannan baitin suna kawo shi a usulul fiqh mun karanta shi ma ko lokacin da muke da muke babin al-hukm ma'anar al shine al to asalin hikima shine hanawa a cikin shari'a kuwa ibaratun alil man'i min tarkil ma'murat to shi fassara ne na hanawa daga barin abubuwan da aka um-, aka yi umarni da su an hana ka ko kuma hanawa daga aikata abubuwan da aka hana wato rairayar magana rairayar ma'ana tata almanu min tarkil masalih alqalisa shine shine a hana wato barin abubuwa na maslaha tsagwaro ko kuma maslaha wadda take masu abubuwa masu na maslaha masu rinjaye da kuma hana aikata abubuwan barna tatattu da ko kuma waɗanda suke masu rinjaye kun ga yadda yake tafsil tsakanin alkalisa war rajiha alkalisa shine wadda take babu mafsada a cikinta wajen maslaha haka zalika wajen mafsada alkhalisa wadda take babu wata maslaha da ake hararowa eh, arrajiha kuma akwai dubiyun amma ɗayansu ita ce mai rinjayarwa abar rinjayarwa na to shi wa'azi wanda shine magana umarni wanda yake mai hada da tsoratarwa shine asalin ma'anar alwa'az shine umarni da ake yi da a kawo abubuwa na maslaha waɗanda suke tatatu eh, wato tsagoransu ko kuma masu rinja a ba'a wa wato masu rinjaye ko kuma hani gabarin aikata abubuwan barna waɗanda suke tsagoransu ko kuma waɗanda suke marin marinjaya wallazi tusammihi al-jahalatu al-mubattilatu siyasatan abinda jahilai waɗanda suke wanda suke bata wato ganin suke bata a tabbatar hikima a cikin shari'a suke kiransa siyasa shine aikata abubuwan barna masu rinjaye a bisa abubuwan kawo gyara ko kuma barin abin da suke na maslaha masu rinjaye a kan barna wannan wajen amawa shine siyasa a haye masa siyasa mm. wato yaudara da kutun mai suke cewa kutun gwila eh, da kulle-kulle eh to wannan haka jahilai suke daukan siyasa abin da yake zai wato abin da yake shine maslaha to siyasa shine ka kawo dabarar da za a kawar da shi ba ba abin da yake mafsada a siyasa a wajensu shine ka bi hanyar da za a zo a yi ta kan eh, shiga siyasa eh, saboda sun ce dauɗa mm, mm. haka ma suke faɗa to wannan a wajen shi sa ya kira su aljahalatul mubattila <laughs> eh, amma a wajen shari'a ai siyasa shine al-islah abun abin da yake shine maslaha kawo gyara kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya ko hadisin sahih muslim mun karanta shi a kitabul iman na'am eh eh aha iya shine mafitar da kanat banu isra'ila tasusuhumul anbiya na'am fa fi tadmin al-nufus to umur mm. wal abba mm. masalih marjuhatun maghmura mm. mafasid dunya wal akhirah na'am wato a cikin sanya a zaman akan almakus wato akan haraji wal khumur da kuma akan shan giya wal abba da kuma akan wato al'abba su ne wato farji akwai maslaha amma masali ɗin marjuha a barin jayarwa ne magmuratun bi mafasidid duniya wal ahira waɗanda suke wannan maslahar sun nitse in aka kwatanta da barnar duniya da lahira da suke kawowa hmm. zai na'am A eh, ai dama ai shi in ne misalin da yake so ya kawo kenan nan hmm. eh, zai kawo misali hmm. Hmm. Eh, ai kaga a sanya wa mutane su biya haraji na kaya na shigo da kaya za a kan cewa akwai akwai misali cewa za a samu kudin shiga revenue to amma wannan marjuha abarin jayarwa ce in aka tsaya aka duba barnar da abin zai kawo a duniya da lahira saboda cin dukiya ba da haƙƙi ba da a keta alfarmar abin da Allah ya sanya a keta a tsare alfarmarsa inda dima'akum wa amwalakum wa arabukum alaikum haramu haka zalika wajen giya a ba da damar a shagiya in ya so a sanya haraji a kanta mm. haka a karuwanci a ba da dama a kan karuwanci mm, a samu dukiya a cikin wannan maharul baghi mm, mutum ya je ya to ya bude gida da zai sanya karuwai suna karuwanci ana samun kudi a ga wannan samun kudin ai maslaha ce eh, gare eh maslaha ce ga wanda ma ya harata a yi din har ma ga gwamnati da za ta ce shi ma shi nan ka je ka yi ka kawo haraji ka ba shi license to amma wannan magmura tun sun wato sun nutse in aka kwatanta da barnar da ake samu a duniya da lahira yanzu duk inda aka duk inda aka ce an ba da dama a buɗe gidajen giya ka ga irin barnar da ake samu ka duba irin mu a alkhairin da aka samu na ragewar eh, lokacin da aka tsaya wajen aiwatar da shari'a da aka rufe gidajen giya da aka rufe dubin da aka samu saukin yan fashi da makami da mabarnata a cikin al'umma hmm? jiru ko zamfara ma sai da aka samu aka ce sai da aka kai fa zamfara duk cikin jihohin najeriya ba inda ake barin a wato abin nan crime inda ake da karancin abin nan ayyukan laifi kamar zamfara mm, jara'in to kaga to wannan kaga ya nuna kan cewa wa'annan abubuwan suna da barna a duniya to wanda kuma na lahira sabil لهم sai ya ya ƙawata ayyukan su sai ya kawar da su. ya toshi ya kawar da su daga tafarkin daidai to ha gani ai abinda da suka yi ba su ce suna yi ne bin san rai ba sai sun sai ce din an zayyana kan ce a'a wannan ai zai kawo kuɗin shiga kuɗin shigan nan zai kawo ci gaba da haka ake sai dole sai an faɗa abubuwa zukurfal qawli gurura eh an masa fenti eh, eh, shayatinul jinni wal insi yuhi ba'dhum ila ba'd zukhrufal qawli gurura a samu kuma 'yan jaridar su da yake su ne kakakin shaidan din fi ta faɗa eh, eh, na'am eh, eh su fahimci abu na'am wabin hada ya to da irin wannan ne al matsiyata waɗanda suke ba su da rabo a lahira marasa arziki suke juya a wato suke gudanar da kawukansu da wato fifita barna abubuwan barna masu rinjaye akan abubuwan gyara wal afrani domin su biya ma kansu bukatun su na jin daɗi da kuma abubuwan sanya farin ciki magaggauta na nan duniya kuma su bar abubuwa na amfani masu rinjaye domin waɗansu jin daɗi waɗanda suke wato wulakantattu ko kuma farin abubuwan sanya farin ciki makaskanta wala min al siwal ajila ba sa damuwa da abin da aka biyar da su da aka wato aka biyar da su a kansu na abubuwan barna masu gaggawa na nan duniya wal da kuma majinkirta na lahira wannan kamar shan giya shan nau'i daban-daban na giya da tsumi mai sanya maye saboda jin daɗin wannan mayen da ake yi a tsarab wannan mayen farin cikin da wanda ya sha abin sanya abu wanda ya sha barasa yake yi da zina da kuma neman maza da kuma wato cutarwa na abokan gaba waɗanda suke aka haramta da kuma kashe waɗanda suka wato wannan ai wato cutar su ana nufin shiwa wannan yana magana akan shugabanni wato da cutar da waɗanda suke gaba da su ta fuskar da aka haramta don kawai wannan yana yana wato yana opposition shi kenan kamar da yanzu yadda muke gani siyasar yadda muke gani an sanya an ce ga hukuma ta hana rashawa da cin hanci amma ba don hana rashawa da cin hanci ba ne don a matsayinsu na karnuka ne da za su rinka farautar waɗanda suke gaba da shugabanni ɗin mhm. wa qatli man aghdabahum da kashe wanda ma ya fusata su da da zagin wanda yayi wato abin musayar fushi da su mm. da kuma kwatar dukiyoyi mm, da girman kai da jabberanci to wannan ai kaga duk waɗannan wato su ne al'afrahun daniya abubuwa da sai wato lazzatul khasisa jin daɗi ne amma wanda yake wulakantacce da kuma farin ciki wanda yake makaskanci hmm? menene a ciki a cikin abubuwan da mutum zai samu in ka ce na wannan jin daɗin da farin cikin idan ka kamanta da ɓarnar da za ta biyo baya shi sa za ka ga ɗin kamar su idan sun ɗauki mataki akan wanda suke gaba da shi hmm, daga baya su zo suna nadama ko kuma su kansu din abin ya zo ya dawo kansu ya juye ya zama to Allah ya sallada su a kansa hmm? duk ana gani hmm, hmm. shi ma a kama eh eh, eh, eh kuma ɗaya daga cikin abin da za a ɗaya daga cikin abin da za a faɗa sai a kawo wa'annan abubuwan da yi kan su ne hujjar da da shi ne za a za a hukunta shi eh. na'am وكذلك يهربون من الآلام والغموم العاجلة هكذا ما سنا gudu daga wato zafi daga raɗaɗi daban-daban da kuma abubuwan sanya baƙin ciki waɗanda suke na gaggawa wanda aka umarce mu da mu ɗauki wato mi hakuri akan su lima fi abinda ke cikin cikin yin hakuri akan jumuran jumuran su na wato abubuwan amfani masu gaggawa da kuma majinkirta ولا يبالون بما يلتزمون من تحمل عدم المفسدتين تحصيلا huma. Ba sa damuwa da abin da wato suke lizimta na ɗaukan na yin haƙuri a kan mafi girman mafsada guda biyu domin su samu jin daɗi wanda yake na jin daɗin mafi ƙaramar maslahar. a mafsada din wato akwai jin daɗi a cikin ƙaramin mafsada amma kuma idan domin su samu wannan jin daɗin na ƙaramar mafsadar sai su yi haƙuri a kan su yi babbar mafsadar domin su ji daɗin wannan ƙaramar mafsadar to aka akasa abubuwa da rashin amfani da hankali وكذلك يتركون عظم المصلحتين حصيلا للذة أدناهما هكذا سنا برن mafi girman maslaha guda biyu domin su samar ma kansu jin daɗin koma bayanta maslaha ce guda biyu mafi girman ta ce wadda za ta baka farin ciki na dindindin to sai mutum ya watsar da ita ya bi wadda yake za ta kawo masa farin cikin yanzu yanzu askaratuhum al-lazzat wa shahawat wato jiyajiyan dadi daɗi lazza wato a sha'awa shahawaice-shahawaice da jiyajiyan dadi daɗi ya wato sanya musu maye ma min sai suka manta da mutuwa da abin da ke zuwa bayan mutuwa na abubuwan laifi abubuwan rashin daɗi to tsananin azaba kaito ga wanda ya bar siyasar Allah ar-Rahman ya bi siyasar wal-isyan. ya aikata ayyukan kafirci da fasikanci da sabo waɗannan Wadannan sune ma'abuta karkata ɓata da kuma wato ma'abuta ɓata da dai ɓata al algayu wa dalal sun duk ma'anar su dai sai dai al a ashaddu min al gawi <laughs> sai ga abin mamaki wallahi waɗansu iyalai a saudiya saka je lakabinsu algawi eh, kun gani nan kun ga ya ba mu wani terminology siyasatun rahman da siyasatun shaifan <laughs> waye zai siyasatun rahman waye zai siyasatun shaifan <laughs> eh, eh ba su iya siyasatun shaifan ba mm. <laughs> su kuma ba su iya siyasatun rahman ba <laughs> kaga da jinas a ciki ar-rahman ash-shaytan <laughs> na'am wal jahlu mafsada jahilci wato mafsada a barna ne hmm. wa huwa thalathatu aqsam to shi jahilci kashi uku ne ahaduha na farkon su barna wato barnar barnar ta farko ta jahilci ita ce wadda kawar da ita take wajiba kamar jahilcin da jahilci da الأصول da neman saninsa yake wa neman saninsa min al'usul na wato asalin akida wal furu da rassa na hukunce-hukunce neman saninsa yake wajaba to wannan mafsada ce wanda yake wajibi a kawar da ita jahilcin wato ilimin addini na larura wannan barna ce da ya waje ba a kawar da ita na biyu barna ce ta jahilci wadda kawar da ita ba ta waje ba kamar jahilci da waɗansu hukunce-hukuncen wato rassa na ayyukan ibada da ayyukan mu'amala waɗanda suke kamar faralin kifaya ne a samu waɗanda suka san wannan mm, to jahilci da wannan yana ba wajibi ne a kawar da shi ba a kan kowa tunda aka samu waɗansu sun yi sun ɗauke ma al'umma wannan mm. na uku abinda aka yi saɓani akan kawar da shi ko rashin kawar da shi to wannan shine sai ka ga a nan sai ya zamanto abin nan a mahanga ta malamai masu istihadi tana sassabawa wani ya ga kan cewa wannan jahilci ne da dole a kawar da shi wani kuma ya ga kan cewa a'a wannan ba dole ne a kawar da shi ba to wannan shine zai zamanto majalin da zai zamanto ake samun sabani a cikinsa mm, bai ba da misali ba ka'idar kawai ya kawo kuma din ai haka ɗin ne inda ka tsaya ka duba za ka ga a yanzu za ka ga kamar yanzu jahilci da irin abubuwa na dabarun zamani wajibi ne a kawar da shi a cikin al'umma dole a samu wanda za su yi koko ba wajibi ba ne shi ne za a ga waɗansu kamar yadda aka yi ta yi ne a wajen sha'anin ilimin likitanci a da don suna ganin dole ne a samu masu yi dole ne rashin ilimin a kawar da shi to amma ba wanda ya ce kowa ya zamanto malami a ya zamanto ya kawar ma da kansa jahilci akan abin da ya shafi bangaren likitanci wannan fab kifaya ne hmm. na'am da hmm. yi eh, mana to ai yana cikin na farkon ko shi ne ai ai wannan kaga ai shi sabe to ai abinda aka ce wajibi ya ta ya za ku kaci izinin wani hmm. abinda aka ce abinda aka ce jahilci ne yajibu izalatu wanda muke magana wanda wanda aka saba shin wajibi ne a kawar da wannan jahilcin ko ba wajibi ba ne eh, ba da misali ba hmm. ah, ah. ka'idar da yake kawa na'am wal'irfanu maslaha to haka nan ma samun ilimi sani shi ma maslaha ne to shi ma kaso uku ne na farko ma yajibu tahsiluhu min ilmi al wal furu' abin da yake wajaba a same shi na ilimin ka na ilimin aqida da ilimin hukunce hukunce al-qism ath kaso na biyu ma la yajibu tahsiluhu wala hadd lahu abinda samun sa baya wajaba kuma babu wani iyaka a gare shi babu wani a ta'arifi nasa mm, abinda ba wajibi bane sai ka same shi mm. na uku abinda ya aka yi saɓani a wajabcin samun saninsa na ilimin aƙida da ilimin alfuro wani da ilimin da za ka samu ilimin raddi akan masu falsafa ah. eh. mm. ilimin raddi akan masu falsafa wajibi ne sai an same shi ba na kowa bane kuma idan idan ka ce kai a kai za ka tafi ka je ka nemi sanin ilimin hadisi ba ruwanka da ilimin raddi ga masu ga ilimin mantiki ko ilimin falsafa to kaga a nan wajen ba wanda wannan zai zama to kismus sani ne la yajibu tahsiluhu ko kun zama a cikin kismu salis cewa an yi sabani akwai lokacin da za a ce yana wajaba na'am sai da ya zama to ya wajaba ga wasu to ya zama to kifaya ah, ya zama to kifaya ya zama to kismu sani ma la jibu tafsiluhu wannan alal a'yan kenan alal a'yan akan daidaiku amma in ana magana ne jumlatan akan al'umma baki daya ba zai zamanto a cikin kismul salis ba sai dai ya zamanto a cikin kismul salis shi ma kuma kismul salis din zai zamanto haka ne idan ya zamanto akwai haja gare shi a cikin al'umma hmm? kamar al misali yayin da ya zamanto afkar na falsafa din sun yadu amma yanzu kamar in ka je kauye inda ke su ruwansu da wani abin falsafa ta ce dole ne farb kifaya ne a samu wanda ya san wannan a cikin ƙauyen ba ba ma ballantana a samu wanda yake zai zo ya musu maganin shubuhohin eh. eh yanzu abin yana yaran taso ana tattu yan masu mm. suna yawa Mm. to a samu ciki a samu malamai wanda za su iya mm, to kayan inda wannan shubuhohin suke to za a iya cewa wannan dole ne a samu daga cikin malamai waɗansu suna da wannan sanin amma da inda yake babu wannan shubuhan ne babu wannan shubuhan to a kaga za a yi saɓani akan wajabci akwai wanda zai ga kan cewa babu wannan ba wajibi tun tunda babu bukata akwai kuma wanda zai iya cewa a wannan wajibi ne alal kifaya domin bukatar za ta iya zuwa kar ta zo lokacin da ta zo babu wanda ya zai iya ba wanda yake da shiri akan ya fuskance ta to haka zai zama to alkismus salif na'am faslun fi istima'il masalih al-mujarrati 'an al-mafasil to wannan fasali ne a cikin haduwar abubuwa na na alheri abubuwa na maslaha waɗanda suke a sun wato a tsiraita daga abubuwan barna maslaha ce kadai wadda babu barna a cikinta matsala tsantsa idan suka haɗu maslahohi na tsantsa wanda babu barna a cikinsu idan suka haɗu da juna to wannan shine fasalin da zai idan jama'at al-masalih wal ukhrawiyyah khalisa to idan abubuwan maslaha na lahira waɗanda suke tsantsa alkhalisa in suka haɗu idan zai yi duk ga ɗayansu mu samar da su to sai mu samar da su idan kuma samar da su ga baki ɗaya ya ta'azzara ya gagara to sai mu samar da wanda ya fi maslaha sannan wanda yake bin sa a cikin maslaha mu samar da mafifici sannan wanda yake bin sa a fifiko saboda faɗin Allah ta'ala to ka gani yace ka yi bishara ga bayina waɗanda suke sauraron zance sannan su bi mafi kyawunsa to mafi kyawunsa shine ai al-afdal ko kuma al-aslah fal da kuma faɗin Allah ta'ala kuma ku bi abin da yake mafi kyawun abin da aka saukar muku aka saukar gare ku daga ubangijinku ai mafi kyawun ma'anar wannan abin kaga shi ma wannan misali ne akan wannan ka'ida da yake faɗa da kuma faɗin Allah ta'ala ya ce ma annabi Musa wa amur qaumaka ya bi ahsaniha ka umarci mutanenka su riko da mafi kyawun wato fassarar abinda muka baka a cikin wannan littafi to idan suka daidaita tare da gagarar yin jam'i a hada su duk a same su su su biyun ta na to sai mu samu zaɓi wani lokaci ma sai ne ƙuri'a <laughs> eh, idan duk kowanne maslaha ne babu wani abu da zai sa ka rinjayar da ɗaya akan ɗaya kowanne kai daidai ne to sai ai yi ƙuri'a shi yasa shari'a ta zo da ƙuri'a yayin da haƙoƙi suka zamanto daidai sai ai yi ƙuri'a kamar tafiyar mata tafiyar da annabi sallallahu alaihi wasallam yake da mata kaga duk haƙƙin kowa babu wanda za ta ce ko ita ce babba ko ita ce ta farko ko ita ce amarya saboda haka ita ce da haƙƙi haƙƙin duk ɗaya ne to kaga sai a yi ƙuri'a shine wannan asali a cikin shari'a yadda haƙoƙi suka zamanto daidai sai a yi ƙuri'a idan aka eh, idan kaga shi yasa abu guda biyu ta na muna da zaɓi saura kaga mutum an ba shi zaɓi akan abin da yake haƙƙi daidai ne duk maslaha daidai ce ya zaɓi wanda yake so kamar zai yi tafiya yana da mata yana da zaɓi ya ce ita ga wanda zai tafi ta na. eh wancan sai za mu tafi ta ce a'a waccan tafiyar da ita aka yi ya ce eh Allah ya bani zaɓi eh eh sauran ba su ce ba ba su ba ai haƙƙi ne eh, na a ƙara yi da ita yi eh. a ta hanyar na ai zaɓi ne kana da saboda idan mutum ya yi tafiya haƙƙin kwana ya faɗa kansa inda ba in ba eh haƙƙin raba kwana ya fada a kansa yanzu in mutum ya yi tafiya ya yi sati ɗaya da mace in ya dawo sai ya rama ma wannan ya ce ke ki zauna an riga yi miki sati ɗaya sai na yi masu wannan sati ɗaya bin ijima ba zai yi wannan ba saboda ba ta da haƙƙi yayin da zai tafiya to saboda haka ta ga ta hayyar na ina da zaɓi kawai za ka iya cewa ke da ke zan tafi wata tafiyar ma ya ce da ke zan tafi ke na zalunce ki haƙƙinki eh ta kai ƙara a kan me a to aune shi alƙalin sai ce to ya shiga ki ina aka ce sai ya yi tafiya da ke jiran da zai tafiya au ƙara ko kuma Bilkura, to wannan shi ne suna a sallallahu alaihi Sallam. me ƙuri'a. ran tashi sai ka zaɓa. Hmm, ba wajibi ba ne. yin adalci a nan ba wajibi ba ne amma don zaman lafiya don ka zauna lafiya ka yi munawa ba yau an yi da wannan gobe sai a yi da wancan amma ka duk da haka ba za ka tsira ba sai a ce munafiki ya san tafiyar lokacin da za a tafi turai sai ya tsara tafiyar da ita za a tafi ita ko in za a je Nijar <laughs> da wannan tafi to ta bayan ba ta nan an abin da kuma aka zo za a sake tafiya sai na ce sai ta ce ita sai dai ita za a ita ta ce a ita ma ɗaya ta ce ita ma da aka shirgi ma sai na ce a a kuriya

wato shine idan maslaha maslaha biyu ko sama da haka suka haɗu kuma ba zai a yi ba zai yi a jam'i ba ai ba zai yi a yi jam'i ba ya zama duk an same su kuma ba za a yi ba za a yi ba za a iya tarjihi ba saboda sun yi daidai to a nan wajen shine sai a yi zaɓi kana da zaɓin kai kowace saboda shari'a ta yadda kan cewa wannan maslaha ce saboda haka ka zaɓi duk wanda ke ko kuma kai ƙuri'a in kai ƙuri'a babu zancen an tumce ka da bin son zuciya babu zancen a tumce ka da son zuciya tunda ka zaɓin a hannun Allah yake za mu musu eh zaman gaban <laughs> gaban mota eh to kaga shi ma wannan ai babu zancen babu zancen adalci a nan amma lalle eh ah, eh sai ta zauna da abin da zai ka to wannan ai kun ga kun ga kamar amma amma gaskiya kamar wannan misalin kamar wa'annan misalan ba za a ce maslaha ne wanda suke daidai ba don za a tsaya a duba a ga eh abu asali an san maslaha ce wanda yake daidai din to amma wajen akwai abin da zai sa wajen tarjihin ya zamanto kayi tarjihin da yake kakawar da wata mufsada yanzu idan ya zamanto cewar kace a za ka yi ka sanya ka'ida alal misali cewa wadda take kwananta ne in za a fita ita ce za ta zauna a gaba to kaga kayi domin samar da maslahar zaman lafiya mm. to amma shi kansa wannan zai fi ka yi haka ko kuka ce za ka yi ƙuri'a a mai sauƙi ne saboda abin da ya sa shi kansa in kai wannan sai a tuhumce ka a ce randa duk kwananta yake sai ka ƙi tafiya ka ƙi fita don kar ta zauna a gaba sai ran da kwanan inda kake so ta zauna a gaba ran nan ne ake fita unguwa eh? kuma za ta aikata ba eh. Eh. Ah. a ba matsala mana ai ma ma sauki ma ko a bar ma'uwar gida a ɗauki amarya a tafi waje a ji a yi wannan kwana bakwai ɗin da ita bisa ana zaune gida ɗaya ana zaune gida ɗaya ita kwana bakwai ɗin nan ba a shiga wajenta ba a kwana wajenta sama dai shari'a ta ba da wannan damu to ai ga ma matsala ma yanzu ka kawo yanzu ga matsala ma ka kawo yanzu idan mutum ya ya auri budurwa an ba shi daman ya zauna da ita kwana bakwai ko? to kuma in yi tafiya babu zancen sai ya rama kwana sai ya ɗauke ta ya je kwana bakwai ya tafi wani waje da ita haga wannan kwana bakwan ba nata bane na tafiya ne to in ta dawo kuma za ta yi nata bakwan wata barna da to amma sai dai naji in ta kwana bakwai na honeymoon ta dawo ta haƙura amma ba wajibi ne ta haƙura ba in ta ce tana son haƙƙinta sai an ba ta haƙƙinta sai ka yi irza'inta wato asali saboda mai haƙƙi a bashi haƙƙinsa ai zancen gaskiya ne ba zancen ka yi abin da kake ganin shine zai kawo maka zaman lafiya ba a abin da yake shine na mai abama mai haƙƙi haƙƙinsa wataƙila ita kanta wannan ta farkon ta samu wannan damar ita ma wataƙila an yi mata akan wata wadda ta shigo amma da shekaru sai ta manta yayin ko kuma yadda za a zo a yi mata ta manta kan cewa isa an mata shi yasa dai bin bin asalin tafiya an kirkire ta ne su je su yi wannan sabon desi na auratan su ba wannan bane wannan ana zuwa honeymoon yana cikin yana cikin tafin suju yana cikin kitabun ishratin nisa eh yana ciki ya zai zamanto saboda maslahar su su to amma ai shari'a shari'a bata sanya ma wadda ba a yi tafiya da ita ba haƙƙin a biya mata kwanakin da bata samu ba ko ba haka ba saboda haka ita wadda aka yi tafiya da ita idan aka dawo da ita ba za a ci gaba da rayuwa ba ne na a ta a raba musu kwana to ita haƙƙinta na a raba mata kwana a farkon aurenta shi ne a bata bakwai a ba kishiyarta ɗaya da haka idan aka je aka dawo daga tafiya in aka dawo daga tafiya za a so raba kwana don aka tashi raban kwana ita bakwai za a bata sannan a ba ma waccan ɗaya ko wata aka yi sai dai idan an samu sai dai idan an samu a sai dai idan an samu tanazuli ta iskatsin haƙƙinta mm, ta iskatin haƙƙinta eh, wani yau wato wannan kamar yadda ibn gudama ya faɗa mutum ya tafiya ya dawo yana da zabi shi ma a nan wajen yana da zabi babu zancen ƙuri'a ya fara daga inda yake so inda wadda ya dawo da ita din ma da ita zai fara shi kenan eh, eh, in ya dawo zai rushe sai yadda ya fara amma wannan haƙƙinsa ne haƙƙinsa ne bi ma'ana haƙƙinsa ne ya yi yadda yake so amma in yace maimakon haka zai ci gaba da lissafi ne alal misali ya yi kwana ɗaya sai ya yi tafiya yanzu in ya dawo wadda yake daga nan zai tsora ma wadda take da sauran kwana ɗaya sai ya tsora mata ba hakkin su bane hakkin sa ne haka ne yin kuda mai na muje to akan yi saɓani a wajen daidaito da fifiko wato wa'annan maslahohin sun daidaita ko kuma ba su daidaita ba akwai fifiko to akan samu saɓani a nan wajen wala farka fi zalika bayna masalih alwajibat wal mandubat ko babu bambanci a cikin wannan tsakanin abubuwa na maslaha na wajibai da kuma abubuwa na maslaha na mandubai na abubuwan da ake so wali bayan al-afdal to to domin bayanin abin da ya fi kowanne falala da kuma gabatar da abin da yake da mai falala abin da yake da falala akan abin da yake koma bayansa a wajen rashin falala akwai misalai misali na farko تقديم العرفان بالله وصفاته على الإيمان بذلك gabatar da sanin Allah da sanin sifofin Allah akan imani da wannan wanda yake da imani amma ba shi da sani na zurfin sani akan Allah da sifofinsa wato yana da dalilai akan samuwar Allah da girmansa eh, da samuwar Allah da sifofinsa ana gabatar da wannan sanin na Allah akan wanda yake shi kawai imani yake da shi ba shi da zurfin sani a nan. Hmm. to itikadi a haƙƙin gama garin mutane waɗanda ba malamai ba to sai ana ana bashi matsayin matsayin sani na Allah hmm. al-i'tiqad maqam al-iman al-mabni 'ala al-irfan kuma imani wanda aka gina shi akan itikadi yana tsayawa a matsayin imanin da aka gina shi akan sani saboda rashin yiwuwar kaiwar gama garin mutane ya zuwa ga samun sani da abin da yake bin sa na imani sauraka in kace zaka yi ibtalin imanin su saboda ba su da wannan sanin ka to ka kallafa musu abin da ma yufa ba za su iya ba mm. to san imani da manzanni yana bin wannan bayan imani da Allah wa bima ja'u bihi min ash-shara'i' da abinda da kuma da imani da abinda suka zo da shi na shari'o'i da wato labarurukan gaibu da azaba da ake mafajirai da lada da ake ba ma managarta to sani ana gabatar da shi akan wannan saboda ɗaukakarsa a ƙashin kansa da kuma ratayuwarsa da Allah addayyan wato sani na Allah kenan al-irfan yana nufin sanin Allah wani annahu shartun fi sihhati ibadatir rahman da kuma kan cewa shi wannan imanin sharadi ne na ingancin bauta ayyukan bauta na ar-rahman وهو ايضا مقدم بالزمان hakanan ma shi abin gabatarwa ne a zamani don sai kai imani da Allah kafin imani da manzanni illa ala nazar dal alai ah, sai dai kawai akan wato ah, bincike tunani wanda yake nuni akan imani to shi kam yana zuwa kafin sani din kafin imani wanda yake kaiwa ya zuwa gare shi walaisa taqaddumun nazar illa bil zaman shi kuwa wannan zaton wannan tunanin da zurfin bincike gabatuwarsa akan imani bai kasance ba face akan zamani don shi a lokaci ne sai ka yi tunani sannan za ka samu sani alifan sanin Allah hmm. a'a sai an an kaddamar da wato ana kaddamar da sanin Allah akan imani da abin da manzanni suka zo da shi saboda shi imani a imani da Allah da sanin Allah sharaɗi ne na ingancin ayyuka hmm? eh. Akan hmm. imani suka eh akan imani da Allah da sifofinsa ai saboda saboda saboda ai sama yake da imani wanda yake bashi da yakini ko yanzu za a kaddamar da za a kaddamar da za a kaddamar da imanin za a kwatanta imanin sahabba sanin a imanin sahabbai da imanin da imanin to haka su imanin su shine ainihin sanin Allah wanda mu ba mu da wannan to kaga ana kaddamar da shi akan kawai amma duk muna da imani amma kuma imanin su yafi kuma shi yasa din ne muke cewa din yazidu wa yanqus Eh, eh, to ai saboda al-irfan ya kunshi imani saboda imani ne wa ziyada hmm. ah, shi kuwa al-iman wanda yake babu irfan a cikinsa imani ne amma babu irfan hmm. Hmm, bai kai irfan ba al-irfan imanin wa ziyada idan ba wai yana nufin kamar yadda alaji yake cewa ba yana nufin sai ka fara sanin sanin zaka maka imanin yawa a'a a ana nufin a'a ana nufin a'a ba haka ake nufi ba imani wanda yake da irfani tare da shi ya fi imani wanda yake babu irfani kasa ake cewa al-irfan din muqaddamun alal iman hmm? da ai ba zai yiwu ba ya zama to kan cewa domin kun ga ai bai magana al'ilm ba yayi magana irfan wanda shi ke shi irfan ana nufin wato tahqiqul iman bil adilla kai ka tabbatar da imani wanda wasu kawo fa'alam annahu la ilaha illallah fa'alam al-ilm awwalan al-ilm da ke kafin da irfani ka sani ka sani akwai ɗan abubuwan akwai dan abubuwan sufanci kafin tare da shi don su suna maganan a kan cewar shi wato irfan yana zuwa ne da mutum ya ta hakikin wato shu'abul iman a kansa tajikin shu'abul iman shine zai ba mutum zurfin sani da Allah kuma shi inda ai suke faɗa akan cewar shi imani daraja ne hmm. mujarradin imani na gaskatawa da umurul iman wannan za a ce mutane duk daidai suke bi ma'anar tafdiq amma tahqiqul iman wannan ya tafawat eh, tasdiqin din mataki mataki ne tasdiqin sahabbai a cikin masu habban tasdikin abubakar ba kamar tasdikin sauran bane ba shi aka kira shi ba a siddiq hmm? saboda sa ya fi tasdikin sauran hmm? na'am zuwa hmm. eh kwarai da gaske su kaga itikadin da al'amma suke ciki a wajen shari'a an ɗauke shi wannan sanin su ne na Allah shi ne abinda suka sani na Allah amma kuma alkhasa da suke da a da suke suka yi ta hakikin imani irfan makaminsu ya fi imanin amma saboda su imaninsu wanda suka yi ta hakikinsa a makamun abinda suke wanda suke da shi na sanin Allah ya fi abinda amawa suke da shi yanzu al misali wannan a a wannan wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin sa cewa wallahi idan Allah wanda yace in ya mutu a kona shi a je a samu rana wanda ake iska a je kogi a saki tokar a saki tokar hmm. don wallahi in Allah ya sami iko a kansa suna jin tsoron abin da Allah zai to kaga yanzu wannan za a hada yana cewa in Allah ya sami iko akan za a hada wanda yake shi yana da yake ne cewa Allah yana da iko akan komai A haka Allah ya karbi wannan imanin nasa eh? Allah ya karbi wannan imanin nasa Allah ya gafarta masa na'am eh eh amma amma bai yadda da Allah ba eh na'am eh shedan ya san Allah amma ya amma ya kafirce masa da yadda da Allah ba shi ya kafirce masa hmm? na a Allah yana da gafara ma nura a <laughs> shi din ne <laughs> ba ga hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ba cewa ku kuna cikin zamani da idan idan ba ku yi akwai ibn mas'ud ne kai idan ba ku yi ɗaya cikin hamsin na abin da aka umarce ku da shi ba za ku halaka lokaci zai zo wanda idan suka yi ɗaya cikin hamsin na abin da aka umarce ku da su za su siya auka kan magana kamar wannan hmm. Hmm. so لا يدرى أوله خير إيه أم آخره إيه إيه حديث صحيح حديث إني صحيح قرر نعم لتأمرون بالمعروف يعني حتى إذا رأيتم شحا مطاعا أو أيوه. متبعا أيوه. فعليك بخافة نفسك أيوه. فإن وراء أياما الصابر في القابض على القابض على الجمر القائم فيهن بأمر الله مثل خمسين منكم منكم منكم amma gaskiya ba mun karanta hadisin tun tana cikin jindul laban sai ingancin hadisin bayan mm. to subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk